mai cikar kadari da girma bayan kai sayyidil kauni ni ban san me arziki ba ya rabbi na ta ka domin wanda ka baiwa girma ya rabbi ka yarda in maryabo ni ma a bani dama na unwa mai martaba wato abban azima shine garkuwar bayi tun adamu bai fito ba ya Allah ka dafa mun domin farkon gidaya, ya Allah ciran tsoro in karyata masu karya, ya Allah wudirin tsikar ka sa'ani in yi baya, kar na zamo kamar kendir ba dan furcin da nai ba. kai tsira marar adadi gun wanda ya zarta kowa mai kadari uban kyauta limamin annabawa wanda ya rayu tun barai ramar kowa da kowa shi ɗaya ne mutum domin bai kama da kishiya ba ya rabbi ka sanya sadiku domin ya zarce wa kowa ƙauna da biyayyar shugaba ya zarce wa safawa da baba sharif jinin annabi mai sanyar Jali tsaiwa dodon maƙiya annabi da bai maka kishiya ba burina a ce an batan kowa ya zama baya burina a ce san annabi ne farkon kidaya burina a ce an san matsaya an ƙyale karya. bayan shugaba kowa bai zama abin yabo ba gwaldin Allah ake magana ba huhun huluhu ba na ɗayan ƙirga ake magana ba ƙarshen harafi ba Tabbar ga ruwan daɗi ba zan yi amai na sha ba ban taba jin makagin ka ya yi maki shiya ba razan hasadu ala sabbana ni barka da fama kai ɗaya ne kafin ƙudira ya mai girma da girma kai ɗaya ne amintacce tilar aka sallama ma in dai ga kaya mai gida ban san wani mai akwai ba ya na jamul huda kanzil a azam gata gabayi kai ɗaya ne aminin rabu kai ya kira masoyi motsa lafiya na gaban kudura girman ka yayi kai ne tanadin Allah ba zan maki shiya ba ya fi gaban ka ce Adam dan bai kama da mu ba ko ta ina gani ke yi ko da bai waiwaya ba a suna yake dan Adam amma ba haƙiƙani ba shi aske na Allah ne ba gini ne na tabo ba ai kowa a matacce ne rayayye sai gwanina Allah ne ya faɗa a ƙur'ani ku ji lafazina jama'a kowa yana tsufa banda annabi mai gidana shi kullum saurayi ne shi don bai kama da mu ba halifar rabbana ka gaji makagi ya azimi ko Allah ya yi in ka zo zai sauko ya imami baya yin ta kowa ta kai yake yi ya karimi babu abin da Allah benin kama gun isa ba me zance da kai ya zama daidai ne ya karimi Kafi gaban a baka aji domin kai ne azimi kai ne mai akwai sarki kai kake raba duk mukami kai ne arziki me kai ba zai taɓa shan wuya ba gurbin tsira tudin rama kowa kafi shi girma ba a ja da kai don ko ta ina an baka dama komai in ka ce haka ne sarki ba a musama mai mulki gaban Allah kai ne ba wani can ba gundarin abin nema kai ne ya shugabana ya mamudi ka zaɓu mai aska dare da rana wanda ya so ka tsantsar so ya huta mai gidana kai zan yi waso daga kai kuma ba zan waiwaye ba tsufa ya gaza sarki bai yi ma sansani ba komai na aka ne Allah bai ba ga kwatankwaci ba Allah na aka bayi na aka koda ba aso ba duk mai ja da kai wallahi ba zai kare kalau ba idan da akwai irin kai na addini na ya buya idan da akwai irin kaya Allah bai zo da shi ba idan da akwai irin kaya ƙur'ani bai faɗa ba idan da akwai irin kaya bai fi kowa farin jini ba idan da akwai irin kaya ya bai zama adali ba idan da akwai irin kaya bai fi kowa haƙuri ba idan da akwai irin kaya Allah bai mar ado ba idan da akwai irin kaya bai fi kowa kyan gani ba idan da akwai irin kaya bai kyautar rayuwa ba idan da akwai irin kaya ya bai wuce bincike ba idan da akwai irin kaya sallah ba ta zo da shi ba idan da akwai irin kaya bai zama abin yabo ba idan da akwai irin kaya a ikama bai shigo ba idan da akwai irin kaya a shahada bai shigo ba idan da akwai irin ka kiran sallah ya bai shigo ba idan da akwai irin ka ban ji sha cikin tahiya ba idan da akwai irin kaya a biyayya bai shigo ba idan da akwai irin kaya bai cinye ko ina ba idan da akwai irin kaya bai kyautar hankali ba idan da akwai irin kaya ba masa kishiya ba idan da akwai irin kaya be jegun kaliki ba idan da akwai irin kaya be kalli mamallaki ba idan da akwai irin ka be zama masarkin anbiya ba idan da akwai irin kaya Allah be maryabo ba idan da akwai irin kaya be zo shi shi kadai ba idan da akwai irin kaya annabi Isa be faɗa ba idan da akwai irin kaya ya ba a san sha ko ina ba idan idan da akwai irin ka ya bai fi kowa arziki ba idan da akwai irin ka bai zama alifan rabbana ba idan da akwai irin ka bai mai da kafar da ta gutsire ba idan da akwai irin ka bai kyautar kyau an gani ba idan da akwai irin ka bai tashi matacce an gani ba idan da akwai irin ka bai sa kudura yin yabo ba idan da akwai irin ka ba ce mar mai hankali ba idan da akwai irin ka Allah bai mar hatimi ba idan da akwai irin ka ya be kyautar ilimi ba idan da akwai irin ka ba an mutu saboda shi ba idan da akwai irin ka Allah bai rantse da shi ba idan da akwai irin ka bai yi hukunci a ko ina ba idan da akwai irin ka bai zan maramar talikai ba idan da akwai irin ka ya bai fi kowa kyan gani ba idan da akwai irin ka bai zan matarkon anbiya ba idan da akwai irin ka bai zo a buraka dan isa ba idan da akwai irin ka ya bai fi kowa tausayi ba idan da akwai irin ka bai sa maluku dariya ba idan da akwai irin ka bai sarra rabu ta ko ina ba idan da akwai irin ka bai taka ruwa ya san dare ba idan da akwai irin ka girgije bai man rumfar isa ba idan da akwai irin ka bai hau kan iska dan isa ba idan da akwai irin ka bai mallaki tafkin kausara ba idan da akwai irin ka bai samu tutar godiya ba wanda ya zama galanga ba zai so shugaba ba wanda ya zama hotiho ba zai san mai gida ba wanda ya zama goyon mazindiki ba zai yabi mai gida ba ko goyon tinkiya ne kai ka san ba a yaushe shi ba ko akuya ta shayar da kai ba za ka ki shugaba ba ko jaki ne mahaifinka ba za ka yi markini ba ko jibrilu babanka ne in ka shi ba za ka sha ba duk taurin kan mutan farko sun san ba a yoya shi ba sun san da fardi ne sai dai ba su sallama ba wanda ya bar mahaikin nan ban kira shi da mumini ba annabi ya haɗuwa nuni ba lalube ba annabi ne sunar daɗi mai rabo ba za ya ja ba annabi ne abin nema ba wai wani tubali ba ba duk mai ja da kai to jaki ma ya fi shi girma tilar ne abika domin kai aka bai wa dama kafi gaban a kushe ka ya mai girma da girma kafi gaban a gane ka ya mai girma da girma bambancin ne a fili girma ba aka yi shi ba daraja ba aka yi shi ba afuwa ba aka yi shi ba kyauta ba aka yi shi ba tausayi ba aka yi shi ba kwalliya ba aka yi shi ba hankali ba aka yi shi ba nutsuwa ba aka yi shi ba haƙuri ba aka yi shi ba kun kawaici bai kini ba kun ɗabi'a bai kini ba tafiyarsa daban da kowa kallonsa daban da kowa muryarsa daban da kowa tsayuwarsa daban da kowa tashinsa daban da kowa adiri ya adarta kowa kun ya fi kowa limamin annabawa alƙiblar mursalawa farin kowa da kowa mai yin baiwa ga baiwa dan kai na kyala kowa gaba dai gaba dai masoyi kai rabbi ya ce wa kayi kai kadai ne mabuwayi mai sanya wuta sanyi matsayinka daban da bayi kai dai farkon kidaya kowa na kai shi baya kai ne na gaban buwaya gaba dai kai rilbariya ka datse masu karya tilar yi ma biyayya ba da nasidi ke sallama ba nan zan dakata ba